Kalangu, studio Kalangu. Tahira yana Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahira yana Nijar. Juma'a 18 ga watan Oktoba shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Usman ga muhimman kanunsu. su. Bunƙasa da kare hakkokin yara ta hanyar kafofin watsa labarai shine maudu'in wani zaman taron ƙara ma juna sani da hukumar sai ta tsara taron UNICEF a birnin Yamai. Ƙarin haske a cikin labarun. Sabbin 'yan makarantar sakandare na cikin jihohin Tilaberi da Zandayar ba su so karatu ba dalilin rashin ajujuwa za ku ji tsokacin shugabannin makarantun da uwayen yara a cikin shirin. A cikin rahoton namu na musamman za ku ji yadda al'amuran tsaro suka taɓarɓare a kwamilikin ɗan isa jihar Maraɗi inda 'yan ta'adda suke ta kai hare-hare da suke sanadiyar rasuwar mutane da dama. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Jagoran 'yan jarida domin ci gaba da kuma kariyar yara shine kundin da aka gabatar ma ma'aikatan sadarwa a yau da sahi a cikin wani zaman taron kara ma juna sanda hukumar CSC ta tsara tare da abin hannun kungiyar unicef a ɗakin shawarar 'yan jarida na birnin yamai garba usman daraktan bincike da tsare-tsare a hukumar ta csa ya mara katuwa a tahir ƙarin bayani pour domin samun damar bunƙasa hakokin ƙananan yara a kafafen yada labarai tare kuma da kare waɗannan hakoki sai an samar da wani kundi da zai zama jagora ga 'yan jarida wato inda za su sami maudu'ai da suka shafi yara saboda haka ne hukumar sadarwa csa ta kafa wani kwamiti da zai tsara wani daftari na kundi wanda za a amince da shi a wannan zaman taro na yau bayan an kawo masa gyaran huska wannan kundin zai yi magana a kan ma'anar yarinta menene yaro hakokin yara cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta hakokin yaran za mu yi maganar aiki da ka'ida jarida da kuma sharuɗa wajen yin rahotanni kan batutuwan da suka shafi yara tare da baiwa 'yan jarida shawara a kan maudu'in da za su ɗauka domin magana a kan hakokin na yara. malaman jami'a Sinesa ta Tilabere ta daga yajin aikin nata a jiya alhamishi. A cewar magatakardar sadarwa na kungiyar sun daga yajin aikin ne saboda sun samu biyan bukata wasu daga cikin matsalolin nasu. Ga dai Dr. Abdu Mamman Mansur a cikin firar su da Abdullahi Mamudu. Euh, mun ɗage yajin aikin da muka yi har sau uku a sakamakon kwake-kwaken da muka gabatar wa hukumomin jami'a mun sami biyan bukata kan kukanmu na farko wato mun samu biro. Dangance da sauran kwake-kwaken gwamnati ta ɗauki alkawarin shafe muna hawaye cikin wata yarjejeniya da ta cimma tare da ƙungiyar malaman jami'o'i ta sinex a sakamakon wani yajin aiki da suka gudanar a faɗin ƙasa na tsawon watanni uku zuwa hudu. A cikin wannan yarjejeniya gwamnatin ta ɗauki alkawarin biyan dukkan bashin albashin da jami'o'i ke bin ta akwai kudaden da aka keɓe domin jami'ar Abubakar ba ta Tilibiri waɗannan dalilai guda biyu ne suka samu ka ɗage yajin aikin domin komawa karatu Ɗalibai biyu na makarantar sakandare ta balle yara da ke cikin jihar Talabiri ba su fara karatu ba har yanzu, ko da yake an koma makaranta tun a ranar ɗaya ga watan Oktoba dalilin rashin ɗakunan karatu. A dalilin haka makarantar na bukatar ɗakunan karatu takwas na zana domin rarraba 'yan makarantar. Gade Usman Tambo, shugaban kungiyar Kojes ta balle yara a cikin firarsu da Hassan Umone. Bana iya cewa yara na karatu kuma rashin karatun ba komai ne illa rashin rumfuna. Idan babu rumfuna ina karatu wannan ita ce matsalar mu a yanzu kuma na kawo wannan zance kafin ranar shiga makaranta. Na gaya wa iyayen yara cewa duka mai yaro ya nemi ɗari uku ya kawo. Za mu ga yadda za mu yi kafin watan Nuwambar mu yi waɗannan rumfuna abinda muke fata kenan. Matsalar kuma ita ce har yanzu sabbin zanaki ba su fito ba. Masu motoci ne muke baiwa kuɗi su sauye mana zanaki cikin dazuzzuka. Muna iya kar ƙoƙarinmu a halin yanzu muna dudubawa mu gani mu yadda za mu amfani da tsofin zanaki domin samun rumfuna kaɗan. A Zandera kusan kwanaki 20 da aka koma makaranta, wasu 'yan lakwalo 28 da suka shiga ajin farko na makarantun sakandare ba su da ajijuwan karatu na dindindin. A cewar daraktan jiha na makarantun sakandare, wannan ya samo nasaba ne daga yawan 'yan makarantar da suka zo kwaleji a bana. Ga dai firar kai gama sunni da Mustapha Mamman Sani. Bana muna da sama da ɗalibai dubu ashirin da takwas na ajin CZM idan ta kasance dole sai duka waɗannan ɗalibai sun sami ɗakunan karatu sai mun gina ɗakunan karatu na akalla ɗari shida a dufaɗin jihar Zandar. Ko da muna da kuɗi a hannu gina ɗakunan karatu ɗari shida ba abu ne mai sauki ba ba za mu iya yin su cikin lokaci ba wannan kuwa ba tare da mun yi la'akari da gibin ɗakunan da muke da shi a shekarar da ta gabata ba. Idan ba mu samu waɗannan ɗakuna ba akwai hanyoyi da dama da ke ba mu damar shawo kan wannan matsala a halin yanzu hanyoyi guda biyu da muke amfani da su su ne ko mu yi rumfuna tare da taimakon ma'aikatar magajin gari ko na iyayen ɗalibai ta hanyar kojes wannan kuwa zai ɗauki lokaci ko kuma mu rika shirya ɗalibai a cikin ɗakunan karatun da ke akwai za mu yi daidai yadda za mu yi domin mu baiwa ɗalibai ilimi. A cikin wani kudurin doka da ya doka a ranar goma ga watan Oktoba, Guvernar Kindifa ya daga batun hani ga sai da takin zamanin na Ure, wanda idan ba manta ba a shekara ta 2015 a dalilin taɓarɓarewar al'amuran tsaro, hukumomin jihar Difa suka hana sayar da shi. Bayan wata ganawa da suka yi hukumomin a yau sun daga wannan batun domin kawo ma manoman jihar sauki Hakan ya yi daidai in ji Koroji Dala, magatakardar ma'aikatar jiha ta gidan gona ta difa a cikin su da lawan bukar kun san kaima yanzu bata sai da taki kaima ta ba ma distributor distributor masu rarraba eh, takin kenan na mutane su kadai suke da izini raba eh, sai da wannan taki kuma in kai manoma eh, manomi in ka tahi a baka sako guda biyu don ka je ka sa gonanka kuma san gona aka ce eh, kamar na dauki departement departement wannan saidan take cikin departement departement ake duk kowane departement tana iya saida ma manoman departement kuma a fannin komin komin da gariruka za a sa wanda yake cewa brigade de control masu kula da sa takin eh, a gona. An gano wasu bindigogi a Madama da ke kan iyakar Libi da Niger bayan wani zagaye da rundunar sojoji ta Madama da ke mu'amala da gungun jesen Sahel ta gudanar daga daya zuwa goma ga watan Oktoba a cewar wani shafi na Facebook na jesen Sahel da mai magana da gungun nasu ya tabbatar. Bindigogin da sojojin suka samu sun hada da manya da ƙanana wasu da kuma da kuma wasu akwatuna shaƙe da harsashen da wasu bama-bamai da kuma wata mota kirar katakata ta ƙasar libya ɗauke da mutane biyar kwashe da kayan yaƙi kamar yadda majiyar ta shafin facebook na jason sahel ta wallafa. babban likitar birnin yamai ta dakatar da kwantaragin da ke tsakanin ta da dr dalle isimoha kwararrar likitar fashi ta cutar kansa wannan sallamar ta dr dalle daga babban asibitin ta birnin yamai ta biyo bayan wani bidiyo da ta nuna kan yadda ake samun akasi wajen fitar da dan malatin cutar kansa kasashen waje kamar yadda ta bayyana a cikin wani taron manema labarai da ta gabatar a jiya da sahe a cibiyar ƙungiyar ta sos cancer birnin yamai Depuis quelques semaines, vous avez dû voir une vidéo que j'ai faite 'yan makonni kenan na san kun ga wata bidiyo da na yi domin sukar wasu rauni da aka samu bisa kan al'amarin fitar da mara lafiya ƙasar waje da kuma ɗaukan nauyin mara lafiya da ke ɗauke da cutar kansa a ƙasar waje burin wannan video na yi shi ne na jan hankalin manyan magabata bisa tabbatar da kiwon lafiya don amfanin al'umma sai dai kash fahimtar wannan video ta bi wata hanya na ga walakanci na kowane bangare daga ofishin daraktan babban likita majalisar ƙasa kuma a ranar Laraba 16 ga watan Oktoba da safe aka ajiye mini wata takarda a ONG kina da ke cewa wai in da duk wani aiki da nake yi a opital an hana ni yi wa al'ummar ƙasar niger magani. Matan da suka tsare galgajiya su ne sahun gaba a bangaren ci gaba. wannan shine taken taron baje koli na farko na kayan kamshi na nijar da na afirka da ya soma ranar 16 ga watan oktoba a gidan kallo na birnin yamai gurin da ake son cimma shine kara ma mata ɗari da suka halarci taron ƙwarin gwiwa kan yadda za su kara karfafa aikin nasu wanda za ya bunƙasa al'adunmu munira karki wadda ta tsara wannan baje kolin ta ma da waki ƙarin bayani Baje kolin kayan kamshi wani ƙudiri ne da aka keɓewa kasuwancin mata, musamman ma kan kamshi turare da ke namu al'ada. Turare ya wuce kayan saidawa. Abu ne mai muhimmanci gare mu, kamar gishiri ne cikin miya. Burin da aka sa a gaba shine sa dukkan matan nan da ke yin wannan aikin da su kware muna son bunƙasar da al'adun ƙasar Nijar ta hanyar matan nan da ke ƙoƙarin su akan wasu ayyukan hannu kuma wani buɗi ne da dama gare mu na bayyanar da kanmu muna da ƙasashe da dama da suka halarci wannan taron akwai burkina faso maliya cote d'ivoire cameroon da nigeria muna da kimanin rumfa arba'in. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A cikin kwamitin ɗan Isa a jihar Maradi da ke iyaka da Najeriya. a cikin sati biyu kawai hari wajen hudu 'yan ta'adda suka kai magarin na ƙarshe ya wakana a ranar laraba wajejen tsakiyar dare a ƙarshen wannan har-haren mutane da dama su rasu dabbobi masu yawa an yi gaba da su kamar yadda hamza garba magajin garin na dan isa ya shaida ma muhammad mamman ta waya yau sama da makonni biyu kenan da karamar hukumar karkarar dan isa da ke gundumar madarin ke fuskantar yawan har-hare na bandunawa masu dauke da makamai da ke fitowa daga Najeriya. Waɗannan har-haren na saka tsoro a zukatan al'umma, a cewar magajin garin Hamza Garba. Harin farko an kai shi ne a ran goma ga watan Oktobar a garin dakwaro inda bandunawa kimanin hamsin zuwa sittin suka zo a cewar al'umma suka zagaye garin suka biya kofa-kofa inda suka fuskanci turja kaɗan sun yi harbi mutane hudu suka rasa rayukansu da suka hada da maza uku da wata tsohuwa mai shekaru sittin a duniya. sun tari akalla dabbobi 170 ƙanana da manya. Kafin nan ma an kai wani harin ranar Laraba biyu ga watan Oktobar a wata rugar Fulani. A nan ba su yi harbi ba, amma sun tafi da dabbobi awaki da shanu kusan 200 ƙasa da mako guda bayan dawowar Fulanin daga arewa. Hari na uku ya faru ne a ran 14 ga watan Oktobar a ƙauyen Amore da ke kan iyaka a daidai lokacin da mutane ke cikin gonakinsu. A nan ma sun tafi da awaki 150 da shanu 69. Hari na ƙarshe ya faru ne jiya da dare dare tsakanin karfe goma sha ɗaya da sha biyu a kare ta ɗaya kusa da magama. Maharan su hudu suka zo wajen wani magidanci suka yi masa duka sosai yanzu haka sun tafi da matarsa. A lokacin da muka tambaya domin sanin ko me ke faruwa an bayyana mana cewa akwai wata bazaura da barayin suka so su aura amma mai gidan bai amince ba sai aka aurar da ita a wani waje. Muna tsammanin a nan ramuwar gayya ce an yi sa'a dai mutumin bai rasu ba kuma yanzu haka yana shan magani a asibitin dan isa. An saba ganin faruwa ire-iren wa'annan har haren ne wajen gabi iyaka da Najeriya. A wani lokaci lamarin bai shafe ku ba. Za a iya cewa ko don saboda jami'an tsaron na yin sintiri a yankin gabi ne suka sa waɗannan bandunawa ke wa hari a wajen ku. Ana iya cewa saboda haka ne domin a wajen dan isa mota ɗaya ce ke sintiri wajen iyaka kuma babu isassun jami'an tsaro. Bayan harin da aka kai a Maidakwaro an tura wasu motoci masu sintiri guda biyu. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyauta ta rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.